hankalin kasuwar kuma dan bindiga wato bello tirtikacalla ya yi matukar gagarumin tashi inda rundunar jami'an tsaron sojojin kasar ta najeriya suka samu nasarar tarwatsa wani maboyan wasu manya-manyan kwamandojinsa da wasu yaransa a jihar ta zamfara haka zalika an sheke dubbannin 'yan bindiga da kuma kwato babura tare da wasu manya-manyan makamai a jihar ta zamfara tare da kama waɗanda suke kaiwa 'yan bindigan bayanan sirri masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe da kuma irin gagarumin nasarar da jami'an tsaron suka samu gurin sheke 'yan ta'addan da suka jima suna addaban al'umma a wasu yankuna na faɗin ƙasar ta najeriya musamman ma dai jihar ta zamfara inda anan ne dai aka samu nasarar amma masu sauraro muna so da ku danna mana su cikin ramin da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka dai cikakkun rahotannin rundunar sojojin kasar ta najeriya karkashin tawagar operation hadarin daji sun yi fata-fata da 'yan bindiga bakwai tare da lalata mafakarsu da yawa da kuma kwaci babura bakwai a karamar hukumar shinkafi da ke jihar ta zamfara wannan bayani wannan bayani na kunshe ne a cikin wata sanarwa da daraktan yanar labarai na kwatan tsaron najeriya da ke babban birnin tarayyar kasar abuja ya fitar wato manjo janar musa dan madami da da gidan jaridar pond suka rawaito manjo janaral musa dan madami ya ce jami'an tsaro sun kuma kwato mujallun ak-47 guda biyu da kuma na'urar sadarwa ta bofeng cecewar ranar jami'an tsaron sun samu nasarar tarwatsa sansanin 'yan bandiga tare da kashe wasu 'yan bandiga guda bakwai da kuma kwace babura tare da kwace wasu makamai a hannun nasu a cewar wani yankin na sanarwa kamar yadda gidan jaridar daily post ta tattaro biyo bayan kama wani mai kaiwa 'yan ta'adda bayanan sirri a ranar 21 ga watan afrilu shekara ta 2023 jami'ai sun yi aikin bin kafa tare da kama 'yan ta'adda biyu a ranar 22 ga watan maris a garin shinkafi da ke karamar hukumar shinkafi ta jihar ta zamfara kayayyakin da aka kwato daga waɗanda ake zargin sun hada da babura ɗaya da wayoyin hannu guda uku babban kwamandan soji na ƙasa ya babban kwamandan soji na yada ya yaba da kokarin da jami'an operation hadarin daji suka yi kana kuma da karfafa musu gwiwa akan su ci gaba da su ci gaba da irin gagarumin kokarin da suke domin sanya al'umma kwanciyar hankali da kuma jin daɗi a cikin zukatan nasu sannan ya kara kira ga al'ummar yankuna da su ci gaba da bawa jami'an tsaro haɗin kai domin hanyoyin da za a bi a daƙile hararen ta'addanci domin bayar da za a yi a yaƙen ta ta'adda ba tare da 'yan gari ba dole sai 'yan gari sun ba wa jami'an tsaro haɗin kai wurin ba su bayanan sirri kamar yadda 'yan gari suke ba wa 'yan bindiga bayanan sirri suke gallaza wa al'umma ya yi kira ga al'ummar najeriya da su ci gaba da ba wa jami'an tsaro haɗin gwiwa domin hakan shine zai ƙara ƙarfafa jami'an tsaro gurin kawo ƙashe 'yan ta'addancin da ke addaban ƙasar jami'an tsaro dai na ci gaba da samun nasara kan 'yan ta'adda ɓangarori daban-daban ƙasashen ƙasar ta najeriya a irin wannan lokacin wannan kenan kai tsaye daga can jihar ta zamfara haka zalika idan mu kara legawa can jihar ta maiduguri rundunar sojojin kasar ta najeriya sun ba wa yan ta da kayan bata kungiyar boko haram barka da sallah da barin wuta kamar yadda su ma suka jima suna addaban al'umma rahotannin sojojin najeriya ta 21 birgit da ke bama wato operation haɗin kai ta rundunar bataliya ta musamman tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai sun kashe mayakan boko haram guda 35 a wani aikin kakkaɓe kakkaɓa da ke gudana a dajin tasan nisa dakarun sojin ƙarƙashin jagorancin birgediya general victor unwachukwu wanda aka fi sani da impero sun kusa kai maɓoyar boko haram a ƙoƙarin su na murƙushe gaba ɗaya 'yan ta'adda da lungu da sako da ke kaf faɗin dajin tasar nisa wasu majiyoyi na sirri sun faɗa ma zaga zola makama kwararre kan harkar tsaro a tafkin caɗi cewa aikin kakaban da ya fara daga a wulari a ranar 17 ga watan afrilu ya ci gaba har zuwa sauran sansanonin 'yan ta'adda da ke kewayen garno da kuma alfa ya bayyana cewa 'yan ta'adda sun kuma kai mamaye tare da kakaɓe izza da farisu a ranar 19 ga watan afrilu inda dakarun suka fafata da 'yan ta'adda a wani zazzafan arangama sojoji sun sha karfin 'yan ta'adda bayan sojoji sun dai sha karfin 'yan ta'adda bayan sun yi musayar wuta na kimanin mintuna talatin. inda suka kashe mayaka goma sha takwas sannan suka kwato babura da dama da kuma bindigogin ak-47 da bindigan harbo jirgi a cewarsa ɗaya daga cikin 'yan sa kai na cgtf ya rasa ransa yayin wannan gamar. haka zalika dakarun kuma sun kara kutsawa zuwa farisu inda suka kashe karin mayakan 'yan ta'addanci guda takwas a alafa kuma an kashe 'yan ta'adda uku ciki har da wani kwamandan mai suna salafi yayin da kwato babura guda biyu a kazalika a ranar 20 ga watan afrilu dakarun sojin kasa sun sake aron gama da wasu 'yan ta'addan boko haram inda suka kashe bakwai daga ciki yayin da sauran suka tsere da raunukan bindiga dakarun sun gano babbar motar ɗaukan kaya ɗaya da kuma na bindigogi guda biyu kazalika dakarun sojin sun ci gaba da kakkaɓe garin kulokos inda suka kashe ƙarin mayakan ta'addanci biyu yayin da sauran 'yan ta'adda suka janye da gudu a cikin dajikan bayan ayyuka na musamman da aka shafe kwanaki uku da karin sun yi nasarar kakkaɓe mabawar 'yan ta'adda a garuruwan garno alafa da alafadi da kuma garin dokto da kuma injumai da eza da farisu da somaliya da ukuba da kuma garin gulukos da kuma garin ba'aba da bula abu amir duk a cikin karamar hukumar bama da ke jihar ta barno. a da cikin wannan aron gama an ceto wasu mata da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su kamar da a gidan jaridar da kebul ta rawaito tabbas dai a cikin 'yan kwanakin nan da rundunar jami'an tsaron kasar ta najeriya sun sha alwashin kawo ƙarshen ta'addancin da ke addaba kasar ta najeriya inda da ya so kakkaɓe wasu tarin 'yan bandiga a jihar ta zamfara haka zaliya kuma kun dai yadda irin yadda jami'an tsaro suka sha alwashin kakkaɓe duk wasu 'yan boko haram da suke addaban dajin ta sambisa najeriya ya rage saura 'yan ta'addan iswap e yayin da su kare kansu 'yan boko haram din suna ci gaba da kwashen kashin nasu ne a cikin 'yan ta'addan iswap e sai dai su kuma yan ta'addan iswa e su ma dai a cikin yan kwanakin nan jami'an tsaro sun samu gagarumin nasara a kansu yayin inda suka kashe wani babban kwamandan nasu tare kuma da kama wani katon kasuwar goman abu wani tare da kama wani mataimakin abu musab ibn albarnawi kuma kashe wasu kwamandojin yaransa tare da ceto wasu mata daga hannun nasu masu sauraro duka duka yan takaitattun rahotannin kenan dai da muka samu nasarar sakulo muku su a daidai wannan lokacin da ya ji irin gagarumin kokarin na wajen kokarin da jami'an tsaro suka yi domin dakile ta'addancin da ke addaban kasar kuma kawo ƙarshen 'yan ta'adda da suke ci gaba da addaban kasar da kuma da suke hana kasar zama lafiya kama dai daga irin yadda 'yan bindiga suke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka a sauraro dai za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da yadda a can jihar ta zamfara a ƙaramar hukumar shinkafi jami'an tsaro suka samu nasarar kashe 'yan ta'adda na 'yan bindiga guda bakwai tare da kwato babura da kuma wasu magan makamai haka kuma a dajin bisa wanda ji irin yadda jami'an tsaron sojoji suka samu nasarar kashe yan boko haram guda 37 tare da kama wani babban kwamandan su da kuma kashe kwamanda wato asalabi tare da kwace wasu magan makamai za mu so dai da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da kuma wani irin fata kuke yi wa ƙasar ta najeriya tare da jami'an tsaron ƙasar ta najeriya